bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ni sunana muhammad mustafa abin da ya kamata musulmi mai azumi ya aikata a cikin wannan wata mai albarka na farko shine ya zama yana aikata duk wani abu wanda zai kara masa tsoron Allah da imani saboda ayar azumi ta nuna mana Allah ya shar'anta azumi akan wannan al'umma da sauran al'ummun da suka shuɗe don mu zamanto bayan Allah masu takawa to da zarar mutum ya ce zai yi azumi yayi niyya azumi ba kamewa daga ci da sha kawai bane azumi ne daga dukkan abin da Allah maɗaukaki ya haramta wanda ya azumi ya yi niyya azumi ba kamewa daga ci da sha kawai ba ne azumi ne daga dukkan abin da Allah maɗaukaki ya haramta wanda gaban ɗan adam kan aikata su kamar na gani abin da Allah ya haramta jin abin da Allah ya haramta magana na abin da Allah ya haramta da zuwa wurin da Allah ya haramta da aikata aikin hannu na abin da Allah ya haramta bai halatta musulmi ya sake idonsa yana kallon ababai da aka haramta a gare shi wannan wajen azumi ma haramun ne to amma a cikin azumi haramcin ya fi tsananta haka maganganu da mutum zai yi ya zamanto yana kiyaye harshensa daga zage-zage da fadace-fadace ko yi da mutum ko annamimanci wannan haramun ne a wajen azumi amma cikin azumi ya fi wato tsananta wajen haramci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hadisi duk mutumin da yana da azumi ko da wani zai zo ya zage shi ko ya gama shi wata magana na fada ya ce masa inni mar'un sa'imun inni mar'un sa'im ni ina da azumi ni ina da azumi ba zan yi fada ba ba zan yi zagi ba kuma abin da ya kamata musulmi ya lura da shi cikin wannan wata babba shine ya zama yana da wani kaso na karatun alkur'ani a kowace rana yana karanta alkur'ani yana tadabburi yana samun karin imani sannan da kula da sallar tarawih mutum ya yi gwargwado yadda zai iya akalla ya yi raka a goma sha ɗaya ko sha uku yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata sannan kuma ya zamanto yana yawaita roƙon Allah rahamarsa yana neman kariya daga azabarsa sannan kuma da wato lura da kai na gyaran halaye menene nake yi mara kyawu wanda ya kamata in rage su a wannan watan ya zama na rage su har bayan watan ya zama na gyara kenan sannan kuma menene masu kyawu da bana yi in zamanto na yin su sannan wanda yake da dan abun hannu ko kankantan sa ya taimaka wanda yake kasa da shi wajen ciyarwa saboda hadisi ya nuna duk wanda ya ciyar da mai azumi ya yi buɗe baki to Allah zai ba shi ladan azumi irin na wannan mutumin sannan muna da mabukata masu yawa wanda ya kamata a lura da su na kusa na nesa ya kamata a taimaka musu wannan abubuwan ne da ya kamata mutum ya lura da su a cikin watan Ramadan amana wato ya zamanto dai umumin mutum ya samu darasi na gyaran kansa tunda da ka yi azumi ci da sha da menene ka bar su daga keton alfijir zuwa faduwar rana to me zai hana ka ka bari a sauran lokutan musamman waɗanda suka jarabtu da shan taba malamai suna bayani cewa lokacin ramadana wata dama ce da mai shan taba zai iya daina shan taban gaba daya tun daga keton alfijir zuwa faduwar rana ba zai sha ba in lallai sai ya sha da yana shan kara goma ko ishirin to cikin azumi in ma zai sha haɗin ya rage zuwa biyu ko uku a haka yana da azama yana ragewa har ya zo ya daina